الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرث ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه عظاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na laraba wanda yau ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da goma sha ɗaya ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratul surata sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha wannan ayoyi da aka karanta an karanta su a jiya amma saboda rashin lokaci ko kuma wadataccen lokaci muka bari sai yau Allah subhanahu wata'ala ke cewa a fara'aitun ma ta'rifun ku bani labari dangane da abin da kuke nomawa a antum hu? shin ku ne kuke tsiro da shi am nahnu zari'un ko ko mu ne muke tsiro da shi law nasha'u laja'alnahu hutaman da mun ga dama da sai mu mayar da shi karmami fabaltum tafakkahun ku ne kuna ta mamaki inna da mugramun kuna cewa mu dai an dora mana asara bal nahnu mahrumun a mu dai ababan haramta mawa ne wato an dai hana mu ne idan muka kalli wannan tambayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jero guda hudu afara'aytum ma tumnun afara'aytum ma ta'rusun afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun afara'aytum an-nar allati turun wato akwai munasaba ne gaya alaƙa mai ƙarfi ta yadda aka jero su saboda alaƙar da take tsakanin kowanne da abin da yake biye da shi wannan yana dada tabbatar mana alƙulani zancen Allah ne za ka ga cewa akwai abubuwa wanda ko dai ka Allah sa ka hararo kai da kan ko ai maka bayani to sai ka gano cewa alƙulani ba gama garin zance ba ne jiya an yi bayani dangane da halittar ɗan adam da yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara samar da shi tsakanin uwa da uba to Allah subhanahu wata'ala a wannan ayoyi na yau sai ce aitum ma tarufun ku bani labari dangane da abinda kuke nomawa idan muka duba akwai alaƙa da kuma kamance ceniya. tsakanin yanayin samar da ɗan adam da kuma yanayin samar da shuka ɗan adam kamar yadda mu karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala fara aikin matu nun ku bani labari don dangane da abin da kuke zuba wani digon mani a cikin mahaifar 'ya'ya mata to yadda wannan abin yake kasancewa haka shi ma irin da ake yin shuka wadda muke amfani da ita gero dawa matsara to shi ma haka nan ake tsaga ƙasa a zuba shi kuma ba daga zuba shi zai fito ba a hankali a hankali Allah zai tsaro da shi yana girma a hankali har ya kai lokacin yadda ake bukatarsa to haka nan shi ma ɗan adam yake kasancewa tun daga digon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa ainihin ya zama an mayar da shi kashi kuma an lullube wannan kashi ainihin da nama shi sa Allah ke cewa wallahu ambatakum min al-ardi ta ga al-imbat shine tsirowa irin yadda ake tsiro da shuka to shi ma dan adam kamar shuka shi ake kuma ya zamo a hankali a hankali Allah ya tsiro da shi har ya kai ainihin gayarsa da kuma ainihin immarsa to sannan shi ɗan adam dole yana da buƙatar waɗannan tsirrin wanda Allah ya samar domin ta su ne zai iya ci ya girma ya samu kyakkyawar rayuwa. Ku shi sa kunga da aka ambaci halittarsa kuma sai aka biyo da irin yadda ake shuka tsirrai kuma da yadda Allah shi ne ke tsiro da su kuma shi ne yake haɓaka su har su kai irin yadda ɗan adam yake buƙata. to ne Allah sai ce afara'aytum mata tahduthun ku ni labari dangane da abin da ya zamo kuna shukawa asalin alhar ne noma to ne al-imam ibnu ashur yake cewa anan ya kamata a samu takadiri kuma dama wannan luga ce ta larabci kamar yadda muka sha faɗa domin aka ce alhar shine noma to kenan sai zama afara'aytum ma ta'rifuna li ajalihi ku bani labari dangane da abin da kuke yin noma saboda shi domin manomi ba wai yana nufin ya duka ya ta ƙasa yana haɗa gumi yana tara ƙasa ba shine manufarsa ba manufarsa wannan abin da zai shuka ya fito kuma ya amfana ko kenan ashe noman saboda abin da aka shuka ake yi ya zama an same shi to sai ke cewa a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsiro da shi am nahnu zari'un ko ko mu ne muke tsiro da shi amsa shine Allah shi yake tsiro da shi Allah ke ta inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy Allah shine faliqul habbi Shi ne wanda yake tsage ƙwaya alhab duk ƙwayan wani abu da za ka ce dangin gero dawa alkama shinkafa masara wannan su ne alhubu annawa shi kuma abin da za ka ce ƙwallo kamar ƙwallon dabino ƙwallon magariya ƙwallon duk wani abu da za ka ce ainihin yana da ƙwallo irin su abin da ya shafi eh, goriba duk wannan ƙwallon ne Allah ke tsagewa to Allah shi yake cewa shine faliqul habbi shi yake tsage wannan ƙwayar kuma tsagewa ta hikima kai yanzu idan aka baka ka tsage wannan ƙwayar sai ka fasa ta sai ka lalata ta to amma Allah subhanahu wata'ala shine yake tsage ta tsage wadda ta dace yadda tsiri zai fito irin yadda ake da buƙatar sa wata ilhama da Allah ke bai wa bayansa na ka cewa ita kuma tururuwa kasancewar gero dawa irin wannan ƙwayoyin su ne abincinta al'ada ta takan samu wannan ta taskace ta ɓoye tana amfani da shi kaɗan-kaɗan irin wannan lokaci tururuwa ta fi ƙoƙarin tara abubuwa a cikin rumbunta da yake cikin ƙasa domin da damana bai kai samuwa ba to idan ta tara shi sai ta zo duk sai ta ne wannan hancin saboda wannan hancin ta nan tsiro yake kasancewa don yin ruwa yadda ke za ta yi asara duk yin tsiro kuma ta rasa abinci to tana tara gero ko da sai ta ne hancin ga baki ɗaya sai yadda duk yadda ya jika sai dai ya kumbura amma ba zai zama tsiro ba wa ya sanar da ita wannan ne Allah subhanahu wata'ala wani Allah wani ma bai taba la'akari da haka abin yake ba sai dai ya koya a wajen ɗan ƙanƙanin faru shi ne tururuwa wanda Allah ya bata wannan ilhama to Allah subhanahu ala dai sai ita hula hu, shin ku ne kuke tsiro da shi hannu zari zari'un ko kuma mu ne ainihin muke tsiro da shi duk iliminka na harkan aikin gona iya abin da za ka yi kai ma dai ka je ka shuka ka zura wa sarauta Allah ido in Allah ya so ya fito da shi a yadda ake so in Allah ya so ya fitar da shi a wani yanayi na daban amma dai iya aikin da za ka yi ka je ka binne kuma ka je ka saurari ikon Allah kamar yadda halittar ɗan adam take kasancewa iya abin da uba zai yi saka wannan sinadarin na halittar ɗan adam shi ma sai ya saurari ikon Allah za a samu ɗan mai rai a'a ɗaya za a samu biyu za a samu na kirki za a samu aka sinsa Allah wata ala shi sani to saboda haka Allah sai ke cewa shin ku ne kuke tsoro da shi ko kuma mu ne muke tsoro da shi amsa ne Allah shi ke tsoro da shi sai ce launa sha'u laja'allahu hutaman da mun ga dama da sai mu mayar da wannan shukar ta zamo karma ne ma'ana idan ta fito Allah ya hana cewa ya ta fito ta gero ko ta dawa ko alkama ko shinkafa da kawai sai dai karan ya fito ya gama tsawonsa shikenan wani abin da kai kai domin sa ba zai fito ba ma'ana ba za a samu ya ƙwayar ta kasance ba to kuma Allah anan sai ce launa sha'u laja'alnahu hufaman bai ce da mun ga dama da sai mu ki fito da shi ba me yasa domin duk abinda dama bai samu ba baka sa rai da shi ba aka sun a ce sai abin ya fito irin yanda kake so sannan kuma ce an haramta ma ya fi damuwa yanzu misali a cewa ne ai an ba da wasu kuɗi a kawo maka amma wanda aka ba kuɗin ya gudu da su ban shigo hannunka ba to amma ya fi ciwo a sai da aka danta ma a hannu ka gama lissafi wani ya zo ya tinge sai ka samu ya fi ɓacin rai saboda yanzu kana ganin sun shigo hannu ƙila ma ta fara budget ɗin me ya kamata kai da su to shuka da ɗan adam zai yi ta a ce bata fito ba ko sai bata ta tsira ba to ba zai ya burinsa a kanta ba tun da ba ta fito ba ma ballagana ya sa ran za ta fari har ya zamo ta kai tun da ake so ta kai to amma sai da ta fito gashi nan ta yi kararen ta gazar-gazar ta sha taki saboda kore har baki ce ya kace gani mai gona yanzu iya irinsa kowace ta fito ya fara lissafi ba raba ho kaza na samu to in Allah da muna sa ran ma na aminka ina ta lissafi to wannan a ce an wayi gari duk ta bushe gaba daya hankalinsa sai ya fi tashi sama da a ce bata fito ba domin wani Allah wani idan har ta fitan nan musamman a ce dab take da ta so mazari kai har bashi zai iya ciyowa ya sai take ya ciyo bashi ya baiwa ma'aikata ya ciyo bashi ya sayo kayan feshi saboda yana ga duk a farki a wannan abu amma kuma aka sin a ce abun dama bai fito ba babu rataya muni a kai shi yasa Allah subhanahu wata'ala yadda ya buga misalin duniya yace innama masal hayatid duniya kama in anzalnahu minas samai nabatul به نبات a مما nas wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فعلم فلها بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى سيكي بقى من مثال الدنيا duniya yace yadda دنيا duniya kaman ruwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar daga sama sai ya cuɗanya da tsirran da suke kan ƙasa kama daga abin da mutane suke ci da kuma abin da dabbobi suke ci saboda haka wannan ruwa ya cuɗanya da wannan tsirrai suka fito suka zama kwarrashen hatta idza ta al-ardu rufaha, domin shi tsirrai kamar ado ne a wajen kasa to sai da ƙasa ta ci ado da wannan tsirran gwanin sha'awa ka gayyato aboki kai ku zo ku gani ku ado murna ku duba gonar shinkafar nan shinkafa ga ta nan iya ido alkama masara gero dawa kana ta gayyatowa ka zo da ainihin waya a ɗauki hoto hmm. tura ma abokanai insha Allah ta'ala lamari ya fara kyau ƙasa ta yi ado a ta ha na lailan auna haram sai ƙadara Allah da abin da ya hukunta na lalace wannan ta zo wa gonan ko dare ko rana faja Allah hasidan Allah ya bayar da wannan gona girbabbiya ga baki ɗaya ta tashi daga aiki ka allam ta gina bil'am kai ka ce ba ita ce a jiya ba ko dai dabbobi su su cinye Allah kiyaye ko a ruwa da kankara da ya razabtaka su ko a yi fari duk su bushe to kaga a nan an fi samun damuwa domin an ga abun ana sa rai sama da a abun ainihin da ya fito ba to shi yasa a nan Allah sai ce launa sha'u naja'allahu hutaman da mun ga dama da sai mai da wannan abun kalma ne zaltum tafakkahun sai ya zamo kunmu ne kuna ta mamaki a'a ya aka kaza ya kasance haka abin ya kasance wannan zai nuna maka mugun hali da bakar keta na wasu daga cikin ta'addan na san wasu ku kusan ga wani abin takaici gonar wani mutum ta masara gona iyakar idanka masaran nan wata ta ɗan soma ƙananan goyo wata dab take da sa soma magoyi suka zo da addana suka sauke matsalar na ƙasa ga baki ɗaya in ban da tsabagen mugunta ku bari ta kosa mana ku zo ku kwashi abin da za ku kwasa in ya so ku rage masa wani abu amma a ce sai da masara ta kai irin yadda idan an fille ta an gama da ita suka zo kusa kwantar da gonar nan ga baki daya wannan mugunta da bai ce ka ba kai baka mora ba wani bai mora ba kai kana ga ka tuta bakin suke ka cutar kuma wallahi kawunan su suke cutarwa akwai ran da za su yi nadama marar amfani su ce ina ma Allah bai halicce su a kan kasa ba Allah ya gane da su to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ki ta mun ga dama da sai mayar da shi karmami yadda ba za a amfani shi ba ko ne kuna ta mamaki kuna cewa inna la kai bude an dora mana asara to ai da mun san haka gona za ta kasance ba za mu sha wahala a wajen sayan taki ko ba da kudin noma ko sayan kayan feshi ba kaza kaza kaza da sauransu bal nahnu mahrumun to dinga ta kai mu dai an riga an haramta mana an haramta mana abin da muka sa samu wannan ni'imomi ne Allah yake lissafa mana da ya ga dama haka zai mana to sai dai jin kan Allah subhanahu wata'ala zai sa ko ya sa ba zai yi bayi haka gaba ke wasu a ɗan jarrabe su na wani lokaci ɗayan biyu ko dai saboda wani munin hali nasu don su gyara don shi mumini duk lokacin da Allah ya jarrabe shi ɗayan biyu ko dai kullansa ake ja sakamakon waɗansu miyagun halaye nasa ko tsakaninsa da bayin Allah ko tsakaninsa da su mahalicinsa ko ta'ala? da yawa in kaga Allah yana ɗanɗana wa bawa kuda a ɗora masa wata musiba ko a dukiyarsa ko a jikinsa ko a iyalansa ko a wani abu da yake so to Allah yakan yi wannan domin jan kulle kuma wannan ma ga wanda Allah yake so da rahama kenan shi yasa zaka ga bai kyan wanda zaka daina kafa idan ana cewa wai sabon Allah yake jawo musibu to me yasa ka ruwan kafirai kullum su suna cin kwanciyar hankali ya gaya maka waɗancan sun sheke ayi sun fashe koren nasu ga baki ɗaya sun ci sun cinye ai su sun riga sun gaba shedan ya same su inda yake son su saboda haka su kamar ragon da zaka yanka ne kana ta bashi ainihin harawa yana cin dusa yana walwala yana jin daɗi saboda me saboda ɗan lokaci kaɗan ya rage masa wannan shi ne abin halin da kafirai yake kasancewa shi sa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda da ya zo ya samu ma'aiki alaihi salatu wassalam akan tabarmar kaba ma'aiki alaihi salam babu ainihin tufa a jikin farjan zai daure da shi sai na umar ya kalli haka karin ma'aiki alaihi salam ya ga tabarmar kaba ya zubar da hawa ya taya ma'aikin Allah kai ne mafi darajar halittar Allah ga kisra ga kaisar Allah ya ba su duniya ya ba su kaza suna fantamawa amma kuma kai ne zababban Allah a wannan yanayi sai ce awa fi shakkin an ta yabi da kafaf yau kana cikin shakku ne ya kai ɗan kafaf ya ce sun wancan duniya ce aka haɗe musu gabaki ɗaya su ce su cinye yi cikin an gama to shi ya sanya su musulmi Allah zai jarrabe su da wani abu na tashi hankali wani abu wanda rai baya su ko dai ikhtibaran ko kuma da jaza'an ko dai sakamakon laifukan su ne baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una kaga ashe dan su dawo su gyara shi sa ake jarraba su to kenan ashe da aka jarrabe kama gata aka yi ma dan kunnan kai laushi kace Allah na tuba Allah na tuba kenan a danye ko kuma a'a ba laifi kai ba amma kuma ana ƙara gwada ka ka ce kai mutumin kirki ne a hada sunnatuwar jama'a to shi kenan Allah sai kawo jarrabi a ga wannan sunan na abinta ko kuma dama da baki aka faɗa Allah ka ba mu ikon cin jarabawa to saboda haka Allah subhanahu wa sai yake cewa wannan shine kalmomin da za su dinga faɗa suna cewa inna da mawramun bal nahnu mahrumun Ana sai sai afara'aytum ma tadrukuna shine tusiruna al-arda wato ainihin yadda kuke keta ƙasa wa tulquna al kuma kuke zuba iri fiha a cikin ta a antum tazra'unahu to ku ne kuke tsiro da shi shine tumbituna kuke tsiro da shi am nahnu zari'un ko ko mu ne masu tsirowar law nasha'u laj'alnahu hutaman da mun ga dama da sai mu sanya shi ya zama kalmami yace nabatan yabisan shine tsirrai busasshe la habba fihi wanda babu wata kwaya a cikin sa fazaltum mai tafsiri sai asluhu zaliltum bi kasri lami wato zaliltum lamun na farko mai kasara aka daure na biyu to shi ke cewa huzifat sai aka shafe shi mai kasaran taksifan domin saukakawa shi sai zama wato fazaltum shine aqamtum naharan sai ya zamo kun wato ainihin share wuni tafakkahuna wato kuna ta mamaki na mace wazifa minu ihidata aini kenan ta tafakkahuna fil asli shine na kuna ta mamaki min dalika? daga wannan abin da ya faru wata kuluna kuna cewa inna la mughramun wallahi mu dai an dora mana asara na fakata zar'ina wato abinda muka ciyar ta fuskar wannan shuka da muka yi bal nahnu mahrumun kai mu dai an riga an haramta mana an dai hana mu ne shine mamanu na zar'ana mu dai an hana mana wannan shuka ta mu abin da ya faru to sai Allah subhanahu wataala ya ce afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون bani labari dangane da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al shin ku ne kuka sauko da shi daga gajimarai am nahnu ko ko mu ne masu saukawar launa sha'u da mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu mayar da shi ya zama ruwan gishiri fa laula tashkurun to me yasa ba ku godewa Allah subhanahu wata'ala yana ta lissafa mana ni'imomin da labina lana an tarfa ta'in ni'imar da ba za mu taɓa wadatuwa daga gare ta ba kyautawar ido ba wanda ya yau ya wadatu daga ruwa bai isa ba Waje min al-ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rayuwa to ta sanadin ruwa Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi kuma kariyar kirgi ta mai ce duk lokacin da za a ce babu wannan ruwan to wani abu ya tashi daga yi mai ne to shi yasa Allah sai ke nuna mana wannan katafariyar ni'ima wanda in ba zan ita ba rayuwa ba za ta yiwu ba kuma kamar yadda na sha faɗa mana za ga daga ka ta fara ni'imar Allah wato duk abin da rayuwa take da alaƙa mai ƙarfi da shi to kuma shi fi sauƙi gaya mun ƙasa yadda turare yake da tsada da pepsi da coca-cola a ce ruwan da za ka sha kai wanka kai alwala shi ma haka tsada take don Allah ba sai ka zama wani kadangare ba wanka ba wanki ba yau a ce yar kwalba naira dubu ɗaya yanzu akwai ɗan tarari da zaka yan kwalba a ce maka naira dubu ɗari titi fifitiyan kwalba a ce maka dubu ɗari to Allah ya sai a ce to ruwan da za ka yi wanka shi ma haka wannan tsadar don Allah ɗari nawa za ka zube bai shi kama wato ainihin wanka ko da ba sabulu ba to Allah sai ya sa ruwa shi ya fi komai sauƙi ruwan da za mu sha mu alwala shi ya fi komai sauƙi ta fuskar siya kuma shi ya fi komai sauƙi ta fuskar samu ya sauko daga sama gashi nan a kogi a haƙa kuma ainihin a same shi wannan ni'ima ce da Allah ma da wata ala'ima. to kuma saboda muhimmancin ruwa ta fuskar sha sai Allah ya ce afara aitumul ma'an ta sharabun bai ce ku ba ni labarin ruwa wanda kuke wanka ko wanda kuke ban ruwa a'a sai aka ambaci sha domin shi shan ruwa shi ne mafi ƙarfin amfani a wajen ɗan adam ta yadda yanzu da za a zo a ce ga ruwa kana jin kishirwa kuma lokacin sallah ya yi in kai alwala da wannan ruwan to kuma ruwa za ka kamma in kuma ka shanye ba na alwala wanda za a yi sai ka shanye kai taimama kai ba ma wannan ba daga cikin imar da Allah ya yi mana da za a ce ka ta wani abu ne mai bukatar ruwa kana fataucin kaji fataucin tattabaru ko kana fataucin goro sai ka siyo su ka siyo yan shila yan tabaru kaji agwagi to yanzu ga shi suna jin kishirwa dai dab suke da su mutu kuma ga lokacin sallah ya yi kai dai ka jin kishirwa to amma su suna jin kishirwa kuma ga lokacin sallah yi to ya halatta ka ba su wannan ruwan su shanye kai taimama ya halatta wannan goran naka don kada ya mushe ka yayyafa masa ruwa saboda an san ka a wajen san duniya shi sa aka baka wannan damar an ce almamu shaqiqur ruh ita dukiya kuwa ɗai uba ɗaya suke da ran ɗan adam to akan wannan dukiyar sai ke sallolin ba ko yi sallolin bai ma san me yake yi ba to sai aka ce to hankali kai kwanta ka je ka yayyafe goran naka da ruwan kai sallah mai nutsuwa kai tefa ba shikenan wannan ne ma ta Allah subhanahu wataala yi mana to shi yasa Allah sai ke cewa afara'aytum al-ma'a ta tashrabun ku bani labari dangane da ruwan da kuke sha masana harkar lafiya suna cewa mafi yawan cutuwar ɗan adam ko cutukan ɗan adam suna faruwa ta hanya biyu ko dai ta hanyar ruwan da za ka sha ko kuma iskar da za ka ta mafi yawa wannan abun an fi kamuwa da cutuka ta hanyar wannan abubuwan duk lokacin da iskar shaƙa ta zamo lafiyayya kuma ruwan da za ka sha ya zamo lafiyayye musamman ruwa mai ɗan ɗumi-ɗumi ba ruwan sanyi ba to za ka samu kyakkyawan yanayi a jikinka za ka samu cikakkiyar lafiya za ka samu kuzari domin waɗannan su ne sinadarin kyautatuwar jikin ɗan adam shi yasa ka ga mara lafiya Allah ke ce a ga masa ƙarin ruwa a zai a ƙara masa ruwa masana suka ce kai in ma kana shekaru to daga cikin abin da ake baka shawara ka dinga yawan shan ruwa ba sai ka dinga shan ruwa ba in dai kana so ka samu kyakkyawan yanayi ka dinga yawan shan ruwa to kun ga Allah sai ya amfani da sha ya ce a afara ma ma'an da zai ruwa ku bani ni labari dangane da ruwa wanda kuke sha a an tum an zaltumuhu minal muzni shinku ne kuke saukar da shi daga gajimarai almuzna shi ne gajimarai guda ɗaya almuzin jam’i ne ainihin na gajimarai yanan almuzna mu ce girgizi almuzin gizagizai ko gajimarai to Allah sai ke cewa shinku ne kuke saukar da shi daga gadimarai am nahnul munzilun ko mu ne muke saukar da shi amsa shi ne Allah kai ne kake saukar da shi Allah ke cewa Allahu alladhi yursilu riyaha Fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله وآثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله أكبر وأتوأنى سيكون بياني أكون أبو wanda ba shi ne manufa ba akwai abin da ake so a kai ka gare shi Allah ya ce Allah wanda bi yursilu riyaha Allah shi ne wanda yake motsa gajimare ya aiko da gajimare wato ya aiko da iska afuwan, Allah shi ne yake aiko da iskokai Allah wanda bi yursilu riyaha fatuthiru sahaban sai su motsa gajimare in ba don iska ba kowane girgije cik zai tsaya ba zai iya tafiya daga yadda yake ba fa yabsutuhu fis sama'i kayfa yasha Allah sai ya shimfida gajimaran a sama yadda ya ga dama waye ja'aluhu kisafan ya sanya su zama yanki yanki kada ka taba dauka gajimare kaza shi ya ga dama ya tsaya can wancan shi ya ga dama ya je kan a'a Allah shi ke cewa shi fa yabsutuhu fis ma. shi yake shimfida su a sama kai bai sha yadda ya ga dama sannan wa alhoki safan ya sanya su zamo yanki yanki fatara alwadqa yakhruju min hilali sai kaga ruwa yana fitowa tsakakin wato ni dai a nan ƙasanmu ban sani ko wasu ƙasashe. ban taba ga inda ruwa saboda nauyinsa ya rikito ga jimare suka wa kasa ba ruwan da zaka ga ɗan gajimare kankani yana ɗauke da shi to kila tankokin ruwa ne masu yawa inda za a tsiyaye ruwan gaba ɗaya to sai ka cike tankokin ruwa masu yawan gaske kuma ibn al-qayyim kamar yadda faɗa muku a baya yace daga cikin katafari ya kudurar Allah idan gajimare suna sako da ruwan nan ko da ƙarfi ko tsaka-tsaki duk iskar da ake iskar nan bata isa ta sa wata ƙwayar ruwa ta haɗu da wata asama ba sai sun sauka ƙasa sai sun sauka ƙasa sannan za su haɗu kaga wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala to saboda haka Allah shine yake saukar da shi ta fasarar wanda ya kharuju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun idan Allah ya samar da wannan ruwan ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ga suna ta farin ciki suna ta walwala wa in kanu min qabli an yunzala alayhim min qablihi la mublisin amma da kafin a saukan musu da wannan suna masu tsebe kauna suna masu wato tsebe tsammani musamman a ce fari yayi fari Allah sai sai fanzur ila asari ko asari rahmatillah ka duba wato ainihin gurabin ni'imar Allah Kai kaifa yu'yil arda da mautiha yadda yake raya ƙasa bayan mutuwarta da ƙasa busasshiya ce to Allah sai ce inna zalika la muhyil mauta abinda ake so a kai ka gare shi kenan yadda kaga Allah ya saukar da ruwa tsirran da ba ka zato za su fito sun fito to haka Allah yake raya matacce ya fito da shi daga ainihin kamarinsa sai ce kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai to saboda haka Allah sai ke cewa shin ku ne kuke saukar da shi minal muzni daga gajimarai am nahnu almunzilun ko ko mu ne muke saukar da shi sai ce launa sha'u ja'alnahu ujadan. da mun ga dama sai mu sanya ruwan ya zamo ruwan gishiri in aka ce ruwan zarfi zarfi suna ne mai faɗi mu yanzu akwai ruwan da za mu ce ruwan zarfi haka ne amma kuma samun wuri ne ya sa muka ce ruwan zarfi ne saboda mai saboda mun samu wanda ya fi shi daɗi yanzu akwai ruwan da za ka gani in ka kurba za ka je tuwa ba ya daɗi amma fa in ta kama za a sha haka ne to wannan istila'an ba za ka sai da shi ujajen ba domin shi ujajen ba zai taɓa shawuwa ba kawai dai za mu ce ruwan zarfi ne idan an gwada shi da ruwa na daɗi mai zaƙi amma inda babu wani to shi ne ruwan daɗin haka ne ko ba haka ba ne to Allah sai yake cewa launa sha'u da mun ga dama da Allahu ujadan sai mu sanya ya zama ruwan gishiri yanzu dan Allah bayan Allah a ce ruwan nan da za mu sha a ce yadda ka san ruwan gishiri mai yanka makogaro mai yanke dasa shi ya za mu samu rayuwa da Allah ga dama ka zai mai da shi da kasar ruwan teku malamai suka ce idan muka duba kudurar Allah shi ruwa da muke sha Allah bai sanya masa ɗanɗano ba ɗanɗano na zaƙi ko ɗanɗano na ɗaci ko ɗanɗano na bauri ko ɗanɗano na hamali wata hikima ta sa Allah ya yi shi domin tsirran da za su fito ta hanyar ruwan kowanne ya fita da irin testin ɗin da Allah ya masa da a ce ruwa yana da wani ɗanɗano to ba wani tsirrai da zai yi wani ɗanɗano sai na irin ruwan kuma shi ya sanya duk wani ɗanɗano da ka sani zaƙi takwai ko ɗaci ko gishiri waɗannan ba za su fitar da tsirrai ba in kana so ka gwada daga yau don Allah ka zai ka yi shuka to shi nan sai ka zo ka samu ruwan gishiri ka dinga ba shuka mutuwa za ta yi murus ba za ta taba kaiwa labari ba ko kuma ka yi shuka ka dinga ba ta ruwan shayi ruwan shayi ya sha buga saboda ta yi zaki-zaki goma sai ko lemo ko ayaba to don ta ƙara zaƙi to sai ka samu ruwan shayi ka riƙa ban ruwa a samu lokaci za ka je ka samu wurin ya bushe saboda wannan zakin sai ta bushe ita shuka kuma ba za taɓa rayuwa ba to amma saboda kowace shuka yanzu idan muka duba shukokin nan tsirran nan abubuwan nan da muke ci kowa akwai ɗanɗanansa wani kadina da ɗan bauri-bauri wani ɗan tsami-tsami wani zaƙi-zaƙi wani dalmi-dalmi haka kowanne haka yake kuma yusqa ma'in wahid da ruwa dai Allah yake shayar da su to shi sa Allah bai sa ma ruwa wani ɗanɗano na zaki ko na ɗaci ko na bauri ko na abu ba to haka nan yawon bakinka yanzu yawon baki wani tattan gare shi dalam haka yawon baki yake kai kasan dai yawon baki ba tsami gare shi ba kuma ba zaki gare shi ba kuma ba dace gare shi ba kuma me yasa aka yi mana haka domin ka dunga bambance tasirin abin da zaka sa baki da a ce yawun bakin ka zaki gare shi to duk abin da ka ci zaki zaka yi da a ce yawun bakin ka dace gare shi duk abin da ka ci za zaka yi to amma Allah sai ya bar yawu ba shi da wani tasiri domin ka dunga bambanta ɗanɗano ka bambance ɗaci da zaki da bauri da tsami da hamami da duk wani abin da za ka sa a to amma hawaye shi kuma ya yake hawaye shi kuma ka ɗanɗana in baka sani ba a da za ka ji shi kuma gishiri gishiri yake da shi shi kuma an yi ma ruwan hawaye gishiri gishiri domin ya kare rayuwar ido da a ce ruwan hawaye irin yawun baki ne ido ba zai kai labari ba bushewa zai yi lalace to amma wannan gishiri gishirin da hawaye yake da shi to shi yake rike kwalitin ido shi ne ya sa ido yake kaiwa labari to shi kuma ɗanɗanan kunne shi kuma ya ce shi kuma da cikin kunne in baka ɗanɗana ba a da ɗanɗana ko kaɗan ɗaci gare shi shi kuma Allah ya yi wannan domin duk wani ɗan virus ƙanana da za su shiga yi maganin da Kunga kulle ba shi da marufi, ba shi da marufi. To wannan ɗan datti-dattin kunnen mai ɗan ɗati za ta shi ne security. Da yawa in dai ba wai wani ƙasa ƙwaro ba don wani ƙaramin ƙwaro. To in ya fada in ya ɗan tsotsi wannan ruwan dattin kunnen to an jima kaɗan za ka biya mutu. Allah ya tanada maka wannan don kada ka samu matsala to amma shi baki da ya zamo ruwan da yake cikinsa bai da abin da zai kare virus to shi kuma sai aka yi masa marufi na leɓuna don su dinga rufewa kada wani abu ya shiga a samu matsala ya bayan Allah wannan ni'imar da me zamu biya Allah da me zamu biya Allah irin wannan ni'imomin kai wani ma zai gama rayuwarsa bai taɓa sanin wannan ba shi dai ya samu kaza ya afa ya samu kaza ya muka ya ci goro ya ci biskit ce kai a wannan biskit da za a iya yake in ce kwanan ƙasa waje ne amma bai taɓa tunanin me yasa yake gane mai daɗin ba ne kaza ya fi kaza daɗi ya akai ka gane kaza ya fi kaza daɗi saboda ba testin a yawon bakinka Allah mun gode to saboda haka nan Allah sai yake cewa launa sha'u da mun ga dama da allahu ujadan sai mu mayar da wannan ruwan da zai soko daga gajimarai sai ya zamo ruwan gishiri falaula tashkurun me yasa ba ku gode ma Allah alisa wannan ni'ima da ya muku idan muka duba za mu ga can da ake bayanin amfanin gona launa sha'u la ja'alnahu hutaman nan kuma launa sha'u Allahu ujadan can aka kawo lamun nan ba a kawo lamun ba domin jawabin lau filgalib mafi yawa yana zowa da lamun launa sha'u na ƙunna misu da haza lau ya sha'u Allah launa sha'u na abin da abin nan launa sha'u na ji Allah ne kuma malaka ta filau ya khulufu duk irin wannan da za a ga lamun ta fi yawan zuwa to malaman tafsiri suka ce wa na Allah to na farko dai mun san ita lamun tana zuwa saboda tauhidi ma'ana a ƙarfafa magana dan ka yi da abin da ake faɗa to sai malaman tafsiri suka ce wa na Allah dalili anan shine idan ka zo ka sami gona ga karmami a zube a ciki to za ka iya tunani ɗayan biyu misali yanzu da za ka zo ka sami gona ga karare nan a tsaye ko dai na gero ko na dawa karare a tsaye amma babu kawuna haka kango daga nesa to yanzu sun yi kawunan aka yayyanke kenan aikin waye aikin mai gonan ne in sun yi kawunan aka yayyanke aikin mai gonan ne kenan in mun ga tsirri ba kai ya tanni ya zamo aikin mai gona ne ko kuma aikin Allah ne sun fito Allah bai sa kawunan ba haka ne abu ne wanda yake ya tanni ya kunu kaza au ya kunu kaza ko ya zama kaza ko ya zama kaza amma dai ba za ka yanke hukunci ba musamman a ce daga nesa ka hango ba shiga kai ba mun wannan to amma shi ruwa shi ruwa idan muka je wani kogi muka ziro ya zama ruwan gishiri wai mai da shi ruwan gishiri Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya isa ya mayar da ruwa ya zama ruwan gishiri sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa ke cewa wa huwa allazi marajal bahrain hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj Kudaj, wannan mai daɗi ne wannan kuma na zarfi ne to kasancewa saka zarfi ko ruwan gishiri a ruwa aikin Allah ne to ba a bukatar sai an kawo maka wani lamun shi za ka teji Allahu ujajen. tun da ka san aikin Allah ne kawai da ka ga ruwan zarfi ko ruwan gishiri ka san aikin Allah ne ba a bukatar sai an kawo malamin tauki shi za ka teji Allahu ujajen. to amma shi wancan da zai zamo karmami Ina wani zai iya cewa ai mai gonan ne mai gonan ne shi yasa kaza kaza ko ai taki ne bai sa ba inda yasa taki da an yi kaza to sai Allah ya ce la da Allahu hutaman wallahi sai mu mayar da shi ba wai sai mai gona yayi shi da kansa ba ba sai yayi sakati ba sannan abin ya zamo da mun ga dama shine abin zai kasance to kaga ana za a iya sa tauhidi dai kin kaga aikin kai da cewa ba sakacin mai gona bane aikin Allah ne subhanahu wata'ala to kuma da yake a antum anzaltumuhu min almuzni shin ruwan nan da kuke sha ku ne kuke saukowa da shi daga jimarin malaman tafsiri suka ce domin su larabawa mafi yawan ruwan da suke sha daga jajimare ke samuwa al'adar larabawa a wancan lokaci suna da wuri mai tauri da wahala ta gari biyoyi don ruwan da za su samu to za ka samu ruwan sama ne wasu su yi kududdufai su da kansu su tone wurare ya zama ainihi ya zama kududdufi wanda ruwa ke taruwa in ba dan ruwan da zai sauka sai amfani da shi lokacin damana ko kuma in ta wuce wanda ya taru a ƙasa ba to da sun ji jiki ta fuska samun ruwan amfani Ba shi yasa Allah ya ankarar da su ni'imar da yake musu daga gajimarai da ya ga dama da kuma shi kenan sai ya niƙi gajimaran ya zo ya kai ya kawo ya kai ya kawo babu ruwan kuma ni na tabbatar da Allah zai ta kawo gajimaran ba ruwan ba za ta kamata majalisa ta zauna a duba yiwuwar yadda lallai ruwan nan ya dinga zuwa wane mutum ai sai dai kowa ya ce Allah mun tuba kowa sai dai ya ce Allah mun tuba ba majalisar da ita ta zauna ta yi doka cewa gaskiya a daina ganin gajimare suna zuwa ba ruwa to a gwada ba a gani in ba mutum ya ce wannan to ya zamo zararre ka zama ba Allah ka dace da to anan sai yake cewa ah, afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzn shine as-sahab ku ne kuke saukar da shi daga gajimare ce jam'u muzna wato muzna shine mufradin am nahnu al-munzilun ko ko mu ne muke saukar da shi law nasha'u da mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu mayar da shi ruwan gishiri shine ce milhan ya zama ruwan gishiri la yumkinu shurbuhu ta yadda shansa ba zai iya yiwa ba falaula tashkurun kenan fa halla tashkurun bai sa ba za ku gode ma Allah subhanahu wataala da ya muku wannan ni'ima ba to sai Allah subhanahu wataala yace to shi nuna lokaci sai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din kafin kafin musamman kan da tambayoyi akwai wasu matasa da suka rubutu wata takarda a jiya wadda ba za ta karantu ba amma ina ja masu kunne ina yi masu nasiha su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kada su kuskura su zartar da abin da suke nufin za su yi Allah subhanahu wa ta'ala ya hori wa cikin alkur'ani ayoyi da yawa cewa ko da an maka abu mummuna to kai kada ka ɗauki mummunan mataki ba a gyara kuskure da kuskure Allah da ya ce za yi a tun misluha, amma sai sai faman afa wa aslaha fa Inna innahu la yuhibbu zalimin wato ku duba yadda Allah ya jero abubuwa a cikin wannan ayar sai yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ita kuma sayyi'a a rayuwa kala biyu ce akwai sayyi'ar da za a yi maka musulunci ya baka dama ka ɗauki mataki kai da kanka akwai sayyi'ar da za a yi maka musulunci bai yadda ka ɗauki mataki kai da kanka ba yanzu misali da wani zai zo ya mare ka a musulunci za ka iya rama wasu malamai suka ce a shi ma ba za ka rama ba me suka ce domin ai shi mari suna ya tara mai marin ma kuma suna ya tara ƙila shi wanda ya marin farko na ɗan shama duka ne zuciya ta sa ya marin wanda aka mara kuma ƙarƙarfa ne kuma a fusace ka ƙarshe sai zo imanin da ya fi wancan da aka yi masa kaga kuma ciko sai biyu sai. ma'ana dai akwai laifin da za a yi maka a musulunce inda za ka ga dama za ka iya ramawa an kawo maka abinci a cikin mazuni sai wani ya zo ya zubar da wannan abincin to shi ma sai aka kawo masa abinci cikin irin wannan mazunin kai da kai za ka iya zubarwa to amma malamai suka ce bi halatta kuma ka anan dalili almubazzaranci ba a so a wulakanta ni'imar Allah subhanahu wata'ala ina fata muna gane ba to wannan abin da zaka iya ne to akwai abin da za a yi maka mummuna amma shari'a ba ta yadda ta ɗauki mataki ba wannan sai dai hukuma ita ce mai ɗaukar mataki abin duk da zai iya shafa ya zama kisasi Ka tasi wani ya yanke maka wata gaba ya yanke ma mutum ya tsa Allah ke ya yanke masa hannu ya ji masa rauni to irin wannan sai dai a je kotu alƙali ya duba ya ga cewa to yanzu wannan raunin ya yi kamata a saka ma wanda aka yi wannan raunin wannan yatsan da aka yanke to sai alƙali ce to shi ma a yanke yatsansa saboda ya yanke yatsan wani amma ba shi kawai zai zo ya ce bari ya zo yanke yatsa tun an yanke masa yatsa ba to saboda haka ina jan kunnen su wannan matasa su ji tsoron Allah su kula da wannan ayar da na karanta Allah da ya ce sakamakon mummuna shine mummuna irin sa wannan na ce mummunan da shari'a ta baka dama ka ɗauki mataki ba wanda shari'a ba ta yadda ba amma duk da haka Allah sai sai faman afawa aslaha wanda ya yi afuwa kuma ya yi gyara fa'ajiruhu alallah to sakamakonsa yana wajen Allah ba a ce Allah ma zai saka masa sai aka ce sakamakonsa yana wajen Allah don a nuna maka ba gara ba a zabo to kamar yadda faɗa ba zan faɗi abin da suka ce ba amma su sun san me suka rubuto kuma ina musu da su ji tsoron Allah kada su kuskura su ce za su yi abin da ba daidai ba su ce za su gyara barna da barna Allah shirya wannan ya ce malam ya matsayin tuban wadda yake zina da matar aure kuma shi ma yana da auren yaya zai yi tuba idan tuban zai karbu to na farko shi mutumin da ya yi laifi ba a rufe masa kofar tuba a wajen Allah subhanahu wataala to amma a sani yin zina da matar aure shi ne mafi girman zunubi da aka yi a ban ƙasa. Akwai hadisi duk da cewa ɗan sauƙi-sauƙin malamai sun ce bai inganta ba, amma da ya inganta to wallahi da wanda ya yi zina da matar wani da ya ji jiki a lahira don hadisin yadda yake cewa duk wanda ya yi zina da matar wani to ranar alkiyama za a tada su wanda gashi shi ya yi zina da matarka saboda haka ga ladan sanan kaɗai da abin da ka ga dama ka rage abinda ka ga dama kuna jin zai rage masa ko bayan zarra to sai dai alhamdulillah malamai sun ce bai inganta ba to amma duk da rashin ingantarsa wanda zai yi wannan wallahi ya sani wannan shine mafi munin laifi da zai yi na farko dai ga zunubin zina sannan ga laifin cin mutuncin matar shi wannan mutumin don wannan shi ne cin mutunci na ƙarshe da mutum zai wa mutum ya zai fasikanci da matarsa sannan kuma ka dauɗatar da shimfiɗarsa kuma ƙarshe ka ɗora matarsa a kan mummunar tarbiyya ƙila banda kai ma za ta yi tunanin ta da wani a gaba kuma kai ne ka ɗora ta a kan wannan kuma abinda zai fi muni ƙila ka shigar da ɗan wani a gidan wani wannan shi ne abu mafi muni abin zan faɗa a wannan gaba wannan abubuwan akwai dalilan da yake kawo su na farko akwai sakafin su masu gidaje wani zai zamo cewa direbansa ne yaron gidansa ne ɗan aikin gidansa ne shi ba sahabi ba matar gidan ba sahabiya ba amma yana da 'yan ya ko ina a wannan gidan wani mai gidan ma ba ma mazauni ba wala Allah ita matar gidan tana ma cikin damuwar rashin mai gidan kuma akwai kaɗaitaka da za ta iya ba su kowace irin dama me kake fitan ba zai faru ba daga cikin fatawoyin da aka zo mun da su yan lokuta da suka wuce kaɗan wani mai gida ne irin masu wannan sakacin yaron gida ne ya tashi tun yana ƙarami har ya zamo saurayi kuma shi mai gidan ba ma yawan zama yake ba ashe yana ta fasikanci da matar gidan tsawon lokaci har an haifi ‘ya'ya daga bayan mai gidan ya gano wannan babbar yarinyar ‘yar shi wancan yaron gidan da ya gano sai ya ce mata to zai haɗa aure tsakanin yarinyar ma'ana ‘yar da ake zaton tasa ce da shi wannan yaron gidan ita kuma ta san abin da ce to shi ne hankalin ta ya tashi suke ta neman fatawa to da ta ce ita gaskiya ba ta da a yi ba ita to in ta hana a bakin aurenta saboda ya harbo jirgin su to irin wannan daga cikin dalilan ne sai ka ga mutum wai saboda boko da wayewa direbansa zai ɗauki matarsa daga nan ya tafi ya kai ta abuja su biyu ina za su sauka ina suka yi zango ba ilimin addini a wajen direban nan ba security na tsoron Allah wala Allah shi mai gida mata da rabanta da shi Mai ba zai faru ba wani yanzu a sallan nan matarsa za ta yi tashi daga nan wai ita za ta je Kano ta je sayo ifanin sallah sayo sayo sayo sallah ita kadai za ta tashi ba wani muharraminta Allah shi ya san da wa za su haɗa kai sai masa waya na tafi Kano mu haɗu a can kuma sai ka samu irin wannan dama akwai wani tsohon saurayinta wanda ta so shi ta so shi iyaye sun yi kalfa-kalfa an aura ma wani ko don kudinsa ko don wani abu tana nan suna waya da wani ɗanɗin dama shi wani rikin bai sani ba to yanzu ga dama ta samu za ta je kano ta yi sayayyan abubuwan sallah shi ke nan ta yi waya haɗu a kano kuma dama galibi kunyar duniya ake tsoro ba wai ta lahira ba to yanzu wannan allurorin da ƙwayoyin za a yi fasikancin tsawon shekaru ba abinda zai faru na ciki ballantana a siriya tsoro wanda shi ne da yawa abin da yake faruwa wani kuma ka samu cewa matar ya auro ta matashiya ce ba ya zama ya tafi wata uku bayan nan wata kaza baya ne ita kuma tana cikin damuwa ba ta da security irin yan adini ko tsoron Allah me ba zai faru ba wata mata gidansa ko mata sa tinkiya ce sakakkiya duk inda ta gada ma ta da inda ya dace da inda bai dace ba to me ba zai faru ba so wanda ya rubuta wannan takarda ya ji tsoron Allah malamai sun ba da fatawa biyu akan wannan akwai wanda suka tsananta suka ce sai ya je ya nemo afuwa a wajen mijin ya je ce wani ga abin da ya faru amma dan Allah na tuba ka yafe Ko na jin zai yafe masa zai yafe masa amma fatawan mafi yawan malamai imam da da kansa yake cewa wannan ba daidai ba ne ya yi gum ya ta nema masa gafara ya ta nema wa shi mutum matar da ya cutar gafara Allah tsawon rayuwarsa ya ce domin in aka kuskura ya je ya ce ga abin da ya faru to bala'o'in da wannan bayanin zai dawo ba kaɗan ba ne kaga dai na farko in ya faɗa mai girma zai ce to yanzu bai masu tsawon lokacin da aka yi ana wannan ba in aka yi rikin sa'a wasu ya'yan ba su kama da shi ba sai ce to kila wannan yaron da wannan yaron da wannan yarinyar kila duk nashi ne sai ya zo ya tsangwami ƴaƴansa ya dinga masa. to shi yasa mabiyan malamai suka ce kada ya kuskure ya faɗa yanayi na gafarar Allah kuma ya ta nema wancan gafara kuma ya tuba ta bada nasuwa Allah ya kiyaye wannan yace malam na tsara wa kaina tashi kullum da dare bayan nayi sallan tawa na gama sai na tashi daban in yi wa ma'aifina tasa sallar daban to malam hakan ya halatta abinda mafi yawan malamai suka ce ba a yi wa ma'aifi sallah sallar da zai a ce a yi masa taba'an ce ba istiqlalan ba ne taba'an yanzu da a ce mutum zai je yi wa mahaifinsa aikin haji to daga cikin aikin haji akwai raka'a biyu bayan an gama dawafi to tun da aikin hajjin shi ka je ka yi wa to kenan wannan nafila ta shigo ƙarƙashin aikin hajjin da kai wa mahaifinka to kaga kenan taba'an ta shigo ba istiqlalan ba ma'ana ba cin gashin kanta take ba duk da cewa wasu daga cikin malamai misali da ibnu taymiya rahimahullah yana ganin aikin lada kaman karatun alqur'ani kaman azumin nafila kaman sallar nafila yana ganin in ka yi wa kanka ka yi ne da nufin ka yi wa kanka nafila Allah ya baka lada to bayan ka gama ka ce to Allah nafilan nan da nayi ina roƙonka ka kai wa mahaifina ladan shi yace yana ganin wannan zai halatta domin in kai nafila ka gama ta karatun Ƙur'ani ko azumi ko sallah to kaman wani kuɗin ajihunka ne ya shiga akawun ɗinka yanzu to kuma abin da yake akawun ɗinka za ka iya kyautar da shi wanda ka ga dama ya ce to shi yana ganin in kai ibadar domin kai kankin kanka don ka samu lada kuma aka yi dace Allah ya karba to in ka kyautar ma wani ana fatan Allah kai lada, amma wannan ba shi ne fatawan mafi yawan malamai ba mafi yawan malamai suna cewa duk wani abin da ya yi kama da ibada ko ya zamo ibada to a takaita a iya abin da nasi ya zo da shi misali kamar aikin aji nasi ya zo a iya yi ma dan uwa ko ɗaya daga cikin iyaye to amma wannan shi ne sai kuma azumi na alwashi wani ya yi alwashin Allah kamun in maka kamar yadda muka sha faɗa mutum ya ce Allah in ka bani kaza zan yi azumi kaza to sai Allah ya mutum abun sai kuma ya mutu bai azumin ba to wannan ne hadithi hadisi cewa man mata wa alaihi ya sun anhu waliyuhu wanda duk ya mutu ana jin sa azumi na bakance to waliyin zai iya masa wannan yake malam malaman islamiyya a nan dutse sun bijiro da wani tsari na sauka ta yaudara za ka ga yaro ko izu goma ba shi da shi amma ya fito cikin ƴan sauka malam wannan yaudara shi, don Allah a yi magana a yi mana nasiha akan wannan tsari to ni abinda na sha faɗa wa malaman islamiyya karantarwar da kuke yi sunanta fardu kifaya farilla ce ta kifaya ba wanda ya wajabta muku to tun da ba wajibi ba ne kowane mai islamiyya ko ta hafiz yana da damar da ya yanka school fees ko kudin tam ko kudin laraba gwargwadon yadda wannan kudin zai rike mata malaman da za su koyar to in kai wannan kaga dan makarantar ta kafu da kafafuwanta duk makarantar da babu albashi mai kyau to malamin da ya gaba ba za ka samu wanda zai cike ma gidi ba amma idan akwai kyakkyawan albashi ko wani ya tafi to a cikin sauri za ka samu wanda ya cancanta to akan haka gara ku sanya lafiyayyen kudin tam ko na wata wanda zai riƙe makaranta a maimakon ku dinga ɗora abin da ba tushe bare makamakon bai dace ba gaskiyar lamarin iyaye suna kokawa a harkar saukan nan har ma abin yake ta ainihin wani sabon salo yanzu akwai wanda za ka ga cewa yana da 'ya'ya uku hudu a islamiyya ɗaya ko fiye ɗaya sai a ce an zo za a yi sauka wasu sun sauka wasu kuma za a sauke su to shi kenan sai kaga an zo an ce dubu ashirin ashirin ko dubu talatin talatin da kuɗin allo mai zayyana da kuɗin abin nan uniform da kuɗin kaɗa kuma in ka je ka dibiya da kuɗin allon da ma kuɗin yarin kai amma da agwagwaje an haɗa da wahala a ce sun ci naira dubu ashirin misali kai kuma ka ce talatin ko talatin da biyar to shi mai wancan ya'ya uku hudu da kyar da kyar ke biyan kuɗin tam kuma sai aka ce yanzu ga 'ya'yansa hudu ana buƙatar ɗari da ashirin ina zai samu su akwai wani mai kuɗi da yake gaya mai yake cewa malam dan Allah in kun zo membarin juma ku dinga jan kunnuwan malaman islamiyya akan saukan nan yace akwai matar da ta zo ta ce masa dan Allah tana roƙon a taimaka mata za a yi ƴaƴanta sauka amma ta rasa yadda za ta ba ta da yadda za ta yi sai sai ke yi haƙuri da wani abu da ya shafi da lura da nayi amma ba wanda ya ce sai an yi wannan saukar yace wallahi kawai sai ta fara kuka saboda damuwa akalla yaro idan yi saukar ba a yi masa ba an kunya tashi a cikin abokanansa to gaskiya wannan wata bid'a ce sabuwa fil wanda ba daidai ne. ita kanta saukar da ake hujja da ita sayyidina Umar ne ko kuma Abdullahi dan Umar da ya haddace surar bakara shi ma hadda ne, da ya haddace sai yanka raƙuma ya tara sahabbai don ne masu walima farin ciki kun ga shi yayi shi da kansa ba wani ce ba sai ba akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu tsarin da yake yana burge ni ya haddatar da wasu ma daga cikin yarana yadda yake idan ɗalibansa sun yi sauka sai ya tara iyayen yanzu suke sauka din sai ce to ƴaƴanku sun yi sauka wanda yake da ikon ya yi ma ƴaƴansa walima to ya yi musu waliman nan ko dai ku yi musu a gida ko kuma in kuna so ku haɗa ku yi musu a makaranta sai a yi musu kaga wannan bai tsora ma wani ba in kuna da iko ku yi musu in kun gada ma ku yi musu a gida to amma kamar yadda mai takardar ya rubuta wasu sauke su ake wallahi ba ka ba daga cikin wata jiha daga cikin jihohin ƙasar nan an yi wani basara ke da yake bibiyar makarantun tafi duk lokacin da za a yi sauka to akwai kuɗi da yake bayarwa to kawai sai masu makarantu su gano ciwa-ciwa tun da dai mai martaba sarki in ya zo kaza yake bayarwa to sai a kirkiro sauka akwai lokacin da wani daga waccan jihar yake ni labari an zo an yi wannan shi wanda ya kirkiro saukan makarantar tasa ba ɗaliban da yawa to sai je ɗauko wajen haya a wasu makarantu aka zo da su to sai shi wanda yake ba labarin ya san yaran da ba su daɗe bai ce a ah, ko yanzu ko za a yi muku sauka ko sauka suka ce wani liban ne ya sauke mu saboda wai a sai samu wancan to yanzu wannan yara ma su ce wai liman ne ya sauke dan Allah ya yi daraja a wajen su ya fito a matsayin makwaɗaici kawai kuɗi yake so ya samu da gumin wasu to ina ba malamin islamiyya shawara dan Allah kada su ɗauki wannan hanyar neman kuɗi gara su sanya school fees mai ƙwari in ya so kuma daga cikin iyayen ɗalibai wanda ya fitar da mai ƙwari ga 'yan sun yi karatu ya ɗan ba alika Allah ko ya sai ya jita wannan wani abu ne daban amma dai harkar saukan nan wallahi ana kokawa ana kokawa ana kokawa Allah kyauta tambaya ta kusan ƙarshe wani ce malam menene farzan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin sallar tahajjudi wannan an sha faɗa salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam farlarsa ba ka iya lissafe ta aƙalla hadith ubai bin ka'ab yace ya ma'aikin Allah na sanya kashi ɗaya akan gudun lokaci na in ta yi ma salati ya kake gani ma'aikin Allah sai ce ya yi amma da za ka ƙara da ya ce ya ma'aikin Allah na sa rabin lokaci na a bisa yi maka salati yace yayi amma da ka kara da ya ya ce to zan saka kashi biyu a kan ukun lokaci na na yi ma salati yace yayi amma da ka kara da ya fi. sai ta sai mai kin Allah lokaci na gaba ɗaya zai zama na yi maka salati sai ta sai ta idan tukfa hammuk wa tughfaru dhanbuk Allahu akbar ce aiko in kai haka duk bukatunka Allah zai tsaya ma akan su na sha faɗa buƙatar ka ɗaya biyu uku ce a b c babu d abin da kake so Allah ya baka abin da yake damu kana so Allah ya yi maka abin da kake jin tsoro kana so a kare ka to duk wannan shine hannun ɗan adam yace idan duk fahan muka in ko kai wannan to duk ka Allah zai tsaya ba ba anan aka tsaya ba wa faru zan buka kuma laifuka ya taimaka akwai riba da ta wuce wannan a rayuwa babu saboda haka salatu mai ke alaihi salatu wassalam ina wani wanda ya rubuto yana cewa wai yana so ya aure a zakunnuwan masu kuɗi su dinga ba talakawa ka je kai ta salatin ke sanar za ga Allah ya buɗo maka abubuwa ka yi aure ka yi aure haka auren da wani kai ma insha Allah sallar tahajjudi mun sha bayanin tahajjudi duk su sallar darasi. kawai wancan yayi farkon dare wannan tsakiya wannan karshe nan. wannan yace malam ni dare. direban keke na safe ne a nan dutse kwana biyu kafin a ɗauki azumi ne keken da nake yi wa haya ah me keken da nake yi wa haya Allah ya karɓi rayuwarsa to malam ni tun daga ranar ban sake samun ko titi ba to malam a sanya ni a addu'a ko a sanar da wani ya saya min ga lambar wayata to za mu ba malam fatihu wayarka <laughs> eh za mu ba da takardaka wajen malam fatihu in wani ya zai sai maka keken a daidaita sai nemi malam fatihu sai a ce to ina mai lambar nan addu'a ta fada za a sai masa to muna ma addu'a Allah ya buɗa ma daga falalarsa kuma ka yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah zai ta buɗa maka ya ta buɗa maka ya ta buɗa maka kai ma harka ba wasu insha Allah ta'ala آمين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم